Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a can jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da warhaka. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani shirin a daidai wannan lokacin. Yau Laraba goma ga watan Fabrairu na shekarar 2016. A shirin namu na yanzu za ku ji cewa cikin watan nan ne wa'adin shugabannin ƙananan hukumomi da na kansiloli a jamhuriyar Nijar zai ƙare, kuma ya zuwa yanzu ba a tsayar da ranar zaɓe ba. Za kuma ku ji hirar da sashen Hausa ya yi da Aliyu Yakubu mai nasara akan faduwar darajar Naira da kuma tattalin arzikin ƙasar. A yau muna son mu ji naku ra'ayin akan faduwar darajar ta Naira. Shin kuna ganin hakan zai taimaka wajen janyo masu zuba hannun jari ko ko a'a? lamba da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Baba Yakubu Makeru kuma zai kawo mamu labaran wasanni amma kafin nan sai a gyara zama a ji halin da duniya ta wuni. jama'a assalamu alaikum hukumomi a arewa maso gabashin najeriya sun ce wasu tagwayen hare-haren kunar bakin wake sun halaka mutane da dama a wani sansanin 'yan gudun hijira waɗanda suka kai hararen sun tarwatsa kansu ne a sansanin 'yan gudun hijira da ke dikwa wanda ke ɗauke da dubban 'yan gudun hijira da suka fice daga gidajensu domin tserewa rikicin boko haram da safe jiya talata ne maharan suka shammaci sansanin 'yan gudun hijira sai dai ba a samu wato cikakken bayanin harin ba saboda rashin kyawun hanyoyin sadarwa a yankin garin dikwa na da nisan tazarar kilomita 85 daga maiduguri babban birnin jihar borno babu dai wanda ya ɗauki alhakin kai waɗannan hare-hare amma hukumomin yankin na zargin ƙungiyar boko haram da ta jima tana ta da ƙayar baya dakarun haɗin gwiwar ƙungiyar tarayyar ƙasashen afirka a somaliya sun yi gargaɗin cewa mayakan alshabab na shirin yin shiga burtu ko kuma ɓadda kama domin su kai hare-haren ta'addanci rundunar dakarun mai suna amisom ta ce ta samu bayanan cewa mayakan na alshabab za su saka kaya ko kuma yunifom ɗin soji irin nasu domin kai hare-hare a wasu yankunan somaliya da ke hannun dakarun haɗin gwiwar a cewar rundunar ta amisom nufin mayakan na alshabab shine su gwara kan al'ummar somaliya da dakarunta, waɗanda suka jima suna kare gwamnatin ƙasar na tsawon shekaru tara rundunar sojin ta fitar da wannan sanarwar ne a shafinta na twitter inda ta ƙara da cewa Mayakan na Al-Shabab sun samu kayan sojin ne a sansanin sojin rundunar ta Amison da suka kai wa hari a baya. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Mai neman takarar shugabancin Amurka a ƙarƙashin jam'iyyar Democrat Bernie Sanders da mahamshakin mai kuɗin nan da ke magana ɓaro wato Donald Trump. na jam'iyyar republican sun samu gagarumar nasara a zaben fidda gwanaye da aka yi a jihar new hampshire yanzu kuma an kula sun fi karkata ne kan zaɓuka na gaba waɗanda za a jihohin south carolina da nevada sanders wanda sanata ne da ya fito daga vermont ya doke tsohuwar sakatar harkokin wajen amurka hillary clinton bayan da ya samu kashi 60 na ƙuri'un da aka haɗa yayin da ita kuma ta samu kashi 38 shi ko trump ya lashe kashi 35 ne na ƙuri'un da aka haɗa a bangaren republican wanda ya ninka abin da mai biye da shi wato john kasich gwamnan ohio ya samu yanzu hankulan jigajigan 'yan takarar sun karkata ne zuwa ranar 20 ga wannan wata na fabrairu inda republican za su fafata a south carolina yayin da 'yan democrat za su ja daga a nevada da ke yammacin amurka daga ƙarshe mutumin da ya mallaki dogon benen nan da ya ruguje bayan wata mummunar girgizar ƙasar da ta auku a ƙasar taiwan na ci gaba da kasancewa a tsare yayin da tunanin samun waɗanda suka tsira da ransu a ƙarƙashin baruguzan ginin ya wato wanda ya rafta da su ke ƙara dishewa. Mr. Ling Menghui, wanda tsohon shugaban masu hada-hadar gidaje ne, shi ya gina benen mai hawa goma sha bakwai da ke garin Tainan. Ana kuma tuhumarsa da ƙin bin ƙa'idojin da suka dace wajen gina benen, lamarin da ya haddasa mutuwar mutane. Baya ga shi Mr. Menghui, ana kuma tsare da wasu manyan jami'ai su biyu. Bayanai sun nuna cewa an yi amfani da gwangwani da soso wajen gina bangon gidan. Shi dai wannan gini shi kadai ne ya ruguje a lokacin da girgizar kasar mai karfin maki 6.4 ta afkawa garin na Tainan a ƙarshen makon da ya gabata. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Da farko bari mu buɗe taskar rahotannin tamu da rahoto daga jamhuriyar Nijar. Inda ya zuwa yanzu ba a tsayar da ranar zaben ƙananan hukumomi ba a ƙasar. Kotun kolin kasar a wani zama da ta yi na baya-bayan nan ta sanar da cewa bisa tsarin doka, wa'adin shugabannin kananan hukumomi da na kansiloli na da'irorin kasar guda 265 da aka zaba a watan Fabrairun shekarar 2011 zai kammala a cikin wannan watan. Ga Suleiman Mummuni Barma da karin bayani. a sakamakon gardamar da ta barke tsakanin jam'iyyun da ke mulki da waɗanda ke adawa a yayin wani taron majalisar tantauna al'amuran siyasa wato sai ndp ne shugaban wannan majalisa prime minister birjira fini ya buƙaci kotun da ake kira conseil d'etat ta fayyace matsayin doka a kan wa'adin na kansiloli da magardan gari kimanin 265 ganin cewa har yanzu babu alamar shirya zaben da zai ba da damar maye guraben waɗanda suka shafa shekaru biyar suna mulkin al'ummomin karkara yanzu dai kotun ta ce bisa la'akari da cewa ba ɗaya rana magardan garin suka fara aiki a hukunce ba wato ya danganta daga wannan kumin zuwa waccan saboda haka wa'adin mulkin su zai kammala daga ranar 17 zuwa 25 ga watan nan na fabrairu dalili kenan da 'yan adawa irin su rabilu alhaji kane na mnsd nasara ke murnar wannan shawara ta ta wannan kotun yanzu alhamdulillah ta haidu sakamakonta ta ce a'a lokacin da wa'adinsu ya fara lokacin da juju shari'a ta ce eh, ga nan kun zama kansila ba da da aka rantsar da su ba ka gani shari'a ta ba mu gaskiya sai mu ce alhamdulillah ko da yake mu abun bai ba mu mamaki wanga mutanen suna da karamcin sanin doka lalle ba su aiki doka amma kuma suna da karamcin sanin ta tunda abu ne a rubuta ga nan na ƙasa ne kinan karantawa ne za ka gani ba ra'ayi bane in ana zancen doka babu ra'ayi bace ake babu zancen ra'ayi mu ba ra'ayin mu bane maka muka ce gani doka ta ce ayi ku karanta ku haka ne ba haka nan bane suka ki karantawa ko ko suka rihe ido ne yanzu ka gani an hiddo sakamako an tare da jujiyar rantsar da su ya irin nan sun zama yan kansila ranar ne wa'adin sa fara kuma an lokacin ya zo ran nan zai karewa ba lokacin da aka rantsar da su ba su fara aiki jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki na ganin akwai buƙatar karawa kansilolin da shugabannin su wa'adi domin rikon kwarya har zuwa lokacin da za a gudanar da zaben sabbin wakilai in ji Abubakar Sabo kasan su ya adawa sun yi ta abin gane na a zaben kansila dama wannan magana yanzu an shige ta yanzu zaben da aka dibi wata nawa na ya kamata a basu mu samu damar yin zaɓe tun da rabin tura eh, fevrier don 23 ga wannan watan ba iya aji takardu sai a hankuri a kara musu dan gelolon yanzu babban matsalar da gare mu ni ga warni ganin ga kamar in an ba da wata shida abin yana zama cikin damana da wuya a ce ai zaɓe cikin Nijar dai cikin watan ut Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar Yau ni abin da ke damuna siyasa kasan mu ke ban tsoro a gaida sulamin mana barma daga Nijar kuma bari mu koma Najeriya batun faduwar darajar naira na ƙara jan hankalin 'yan kasuwa da sauran jama'a Sashen Hausa ya yi hira da Alhaji Aliyu Yakubu mai nasara tsohon dan majalisar tarayya tsohon manajan banki kuma akan yadda tsarin ke shafa harkokin kasuwanci da sauran jama'a ga abin da ya ce. eh a gaskiya kamar yadda muka tsinci kanmu a yanzu darajar naira ya faɗi sosai su waɗanda za su zo ƙasar nan su zo su kawo jari zai zama musu riba kamar a yanzu da muke kokari mu jawo hankalin mutane da kasashen waje su zo su zuba jari a Najeriya su za su samu za su fi samun riba idan suka zo tun da naira mu ya riga ya faɗi wannan duk abin ya faru saboda faɗuwa da kuɗin man fetur ya yi a kasashen duniya central banki ba su da wadataccen kuɗi da za su gamsar da mabukata daga najeriya wanda za su je kasashen waje sayo kayayyakin da za su kawo a ce akwai wasu bangarori kamar ayyukan noma su ta hanyar ma'adinai da kuma masu shigowa kasar nan don yawon shakatawa za su daloli su kawo a Najeriya saboda haka Central Bank za ta samu wadacin dololi a hannunta wanda ta gamsar da 'yan kasanta. To amma wasu kwararru na ganin cewa karya darajar naira da babban bankin Najeriya ya yi zai ma kara shafar tattalin arzikin ƙasar ne. Me za ka ce game da wannan? Shi abin fuska biyu ne. In aka ce an rage darajar naira. Mm. Zai zamanto cewa abubuwan da muke cewa da kasashen waje zai zama to da tsada wanda mutane ba za su iya sayan sa ba kuma kamar yanzu kin ga kwace kwan rayuwar mun dauka mun dora komai da kasashen waje ake sowa saboda haka kin ga dole mutane za su sha wahala in dai suna bukatar irin wannan amma a tsawon bari kamar yanzu shinkafa da ake so shi in aka ce dala ya hau shinkafa zai tsada saboda haka kuma zai zama to alheri a manoma shinkafa mu na Najeriya saboda mutane ba su iya sayan shinkafa da kasashen waje ba amma a nan zai zama cewa sun bunkasa nasu wanda suke inda suna noma buhu goma yanzu mutum zai kokari ya noma buhu ashirin saboda haka za a samu aikin yi za a samu walwala a cikin gida mm. amma akwai wasu abubuwa na muhimmai na rayuwa wanda ba mu da su wanda kuma dole sai an nemo su da kasashen waje in aka ce sai an ta'allaka kan wannan to za ki ga cewa kamar su magunguna da wasu abubuwa da wanda dole ne sai mun nemo su da kasashen waje to za su zama to kuma sun yi wa talakawa wahala To wace hanya ce kake gani ya kamata a ce gwamnati ta ɗauka wajen farfaɗo da tattalin arzikin Najeriya maimakon wannan hanyar? Eh, shawara ɗaya ne, dole ne za a bi wannan ɗin a rage darajar naira amma ba kar ɗaya ba a yi shi a hankali gradually a hankali a hankali ba kar ɗaya za a yi shi ba a ɗan yi sese sese daki daki yadda ba zai shafi rayuwar talakawa ba kuma a saka ido in an aka rage darajar naira farashin kayayyaki zai tashi karɓa amma an aka yi shi a daki daki to wannan ba zai zamanto cewa ya shafi rayuwar al'umma karɓa ba. Alhaji Aliyu Yakubu mai nasara kenan tsohon dan majalisar tarayya tsohon manajan banki kuma. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku akan faduwar darajar Naira. Shin ya kuke ganin hakan zai taimaka wajen zuba hannun jari? Zai taimaka ko ko ba zai taimaka ba? Sai ku kira ku bayyana ra'ayoyinku amma yanzu ku shakata da wannan waƙar. amma mai akwai da babu duka dangantaka ku daidai Allah ike faɗin haka ba ni nake faɗa ba da ni nake faɗin haka da sai ku ƙaryata ni amma mai akwai da babu duka dangantaka ku daidai Allah ke faɗa haka ba ni nake faɗa ba da ni nake faɗa haka da sai ku garyata ni kai mai akwai ka gane idan kai gida talatin cikin guda za ka je ka kwana a ɗaki guda ka kan a kayan gado guda ɗaya haka nan wanda bai da komai yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To Madalla kiranmu na farko ya zo ne daga Daura a jihar Katsina. Salamu alaikum. Wa alaikum salam da wa muke magana. Ibrahim Babaje ne daga Daura jihar Katsina, Najeriya. To Malam Ibro me zaka ce game da wannan batun da muke tattaunawa a kai yau? game da darajar naira eh darajar naira kana gani za ta janyo masu saka hannun jari su zo su sanya a najeriya ko ko ba haka ba gaskiya a gani na dai a haka din wannan zai iya sawa su jawo su ci zawa su sanya zai kuma iya jawo su zo su sa amma kuma abin da nake gani a haka darajar naira ya kamata dai a ce ita naira tana da daraja domin shi dan kasa zai iya amfana kuma na waje zai iya amfana domin ita darajar naira shi ɗan kasuwa a kullum abin da yake so idan ya kawo abin ya saida to da abin da ya saida inda naira ya saida to inda kuma zai je ya sake sowa ya kasance dai naira dai ta yi daraja a yanda ya saida abin shi kuma a can zai sake sowa da daraja to malam ibro daga daura mun gode da ka yanzu kuma bari mu je jihar filato Wa alaikum assalamu da wa muke magana. Suna magana da Bala Komanda daga garin Bukur jihar Plateau. To Bala Komanda me ka ce game da batun yau? Eh to gaskiya batun yau gaskiya wa'yansu da yawa mutane da suke kasar waje zai yi wahala su zo su sa hannayen su a wannan kasar tamu saboda faɗuwan darajar naira. kuma muna bukatan yawancin abubuwan da ya kamata a ce mu muke producing din shi mu ma ana kai shi kasar wajen ana siyan sa to mu kuma mafi yawa ba ba a kai abubuwan can din kasashen wajen balantana a siye shi har darajar naira ta ta tashi to amma malam bala ai ban tari ka ba naira kuma da daraja ta faɗi ai kaga kamar ita dala sai ta hau to su masu saka hannun jari daga kasashen da ke amfani da dala in suka je nan ai kamar su za su samu riba kenan bisa ga bayanin da wani yayi kenan to ga dukkan alamu malam komanda bala komanda layin shi ya goce yanzu bari mu je jihar sokoto wa alaikum salam da wa muke magana daga sokoto kana magana da aminu ne albasa ne kasuwan gwagwalda to malam aliyu ya kake ganin batun faduwar darajar naira nan aminu aminu oh alhaji aminu ne to me kake me zaka ce game da eh. batun faduwar darajar naira da kuma masu saka hannun jari gaskiya wannan dai wadon naira dai ta dame mu a gaskiya a wannan kasar samu mm. saboda kasancin namu komai ya zo ya tsaye cikin gangan da wadon wannan jari wannan a naira gaskiya to malam aminu daga sokoto mun gode da gudunmuwar yanzu kuma bari mu je taraba Kabiru ne daga Taraba. Da wa muke magana daga Taraba? Kabiru. Kabiru. To, Malam Kabiru, wace gudunmuwa za ka ba mu akan wannan batun da muke tattaunawa? Gudunmuwa da za mu bayar alal hakika wannan faduwar darajar naira to za ta shafi tattalin arzikin najeriya amma kuma za ta magance manya-manyan barayin da suka ta sata mu suka ɓoye a cikin gidajensu kin ga babu hanyar da za su iba su fitar da shi su je su kafa kamfanoni a kasashen waje za su ajiye shi a kasar mu zai mana amfani insha Allah a hakura kawai Allah da za a samu waraka can gaba to malam kabiru daga taraba mun gode da ka yanzu kuma bari mu je jihar neja Wa alaikum assalamu da wa muke magana daga jihar Neja. Daga jihar Yoba ne? Hmm, to me za ka ce game da batun da muke tattaunawa a kai? Hmm, tafiya da kudin na ta neman ne samu. Malami na Yoba hmm, ba mu da jan ka sosai ko sai ka ɗan ɗaga murya? to muryar ta muku ba kwanan na sha neman ku ne ba a shiga to ga dukkan alamu dai kamar layan ka yana da dan tangarda malami na yobe ah, ina ina ji ina ji ina jin ku to mu ba mu jin ka to yoba dai layin ka ya goce yanzu bari mu je sokoto assalamu alaikum malami na Sokoto ko kana ji na? A Abubakar Suleiman daga jihar Sokoto. Daga Sokoto ko Malam Abubakar to me eh. zaka ce game da wannan batun namu na yau? A gaskiya faduwar darajar naira ba karamin matsala ce ga mutanen mu mu dai mu nan na Najeriya. Mm. saboda musamman ma'aikata in mutum ya diba cewa ana biyan mutum albashi dubu goma sha takwas a ce kuma abinda zai sayi watan da ya wuce naira ɗari yanzu sai ka ga ya sai shi ɗari da hamsin gaskiya matsala ce kuma game da su kamfanonin waje watakila su za ta amfani amma dai ba kamfanoni na nan cikin gida ba to malam abubakar daga sokoto mun gode da gudunmuwa ka har yanzu dai mun ƙara samun wani kiran daga jihar sokoto hello hello da wa muke magana daga sokoto ina magana da rufa'i musa daga sokoto to malamin rufa'i a kake ganin batun faduwar darajar naira nan kana gani hakan zai janyo masu saka hannun jari kasar ko kuwa eh faduwar darajar naira ya danganta saboda masu saka hannun jari nan idan suka zo kasan mu kin ga su suke da riba yanzu kamar misali ma yanzu a yanzu ga sai fa nan ma Nijar kusan 500 har da naira biyar jaka ɗaya to wanda suke can su suke zowa idan suka sayi kayan Najeriya suka shiga kinga su suke da riba amma mu duk wanda ya je can ya sawo idan ya zo nan shi kuma faduwa take zuwa hannun shi tun da kayan sun riga sun yi tsada ka ɗauko da tsada idan ka zo da tsada talaka ya za a iya saya har ya ci ya amfani da shi. To Madalla mun gode da ra'ayinka yanzu kuma bari mu je birnin tarayya Abuja. Salamu alaikum. Wa alaikum salamu da wa muke magana daga Abuja. Kuna magana da Abba Alhaji Hamza ɗan garin Kirenawa, mazauni gwagwarda na Abuja. To Malam Abba a gurguje me zaka ce game da wannan batun da muke tattaunawa na faduwar darajar naira? A gaskiya wannan faduwar darajar naira gaskiya ya kawo kuma baya matuƙa don yanzu abubuwan da to kash lokaci kuma ya kawo jikin shi kuma gashi ma dai layin malam abba daga abuja shi ma ya goce don haka masu sauraron mu anan za mu dakata sai kuma gobe idan allah ya kai mu za mu sake baku wata dama ku kira ku bayyana ra'ayoyinku akan wani batun na daban. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. ministan harkokin wasa a afirka ta kudu fikele mbalula ya dora muryarsa akan goyon baya da hukumar caf ta baiwa shak salmanu a takarar neman shugabancin hukumar fifa inda shi ministan yake cewa ya girmama wannan shawara da caf ta dauka sai dai wannan shawara ta caf ta saba wa ra'ayin hukumar kwallon kafa ta afirka ta kudu din da ta dauka na goyon baya dan kasarta wanda shi kuma yake neman shugabancin fifa mai suna tokyo sexwell amma duk da hakan dai ministan mbalula ya ce yana girmama shawara da caf ta yi sauran kimanin wata daya a yi kuri'a na shugabancin hukumar fifa hukumar kwallon kafa ta kasar liberia ita kuma ta bayyana goyon bayanta ga dan asalin kasar bahrain sheikh salman bin ibrahim al kamar yadda hukumar kwallon kafa ta afirka ta nema daga wurinta sheikh salman shine shugaban hukumar kwallon kafa ta nahiyar asiya kuma mai goyon bayan kungiyar manchester united ne wanda yake zama a birnin london hukumar kaf dai ta yanke shawarar mara masa baya ne a wata zama da ta yi a kigali babban birnin kasar rwanda shugaban hukumar kwallon kafa ta liberia musa hassan biliti ya ce kasarsa tana goyon bayan shawarar caf har yau dai a kasar ta liberia wasu 'yan wasan gaba na kasar liberia da suka hada da maulo gabriel gisi dan shekara goma sha tara da haihuwa sun fara wasan su a wata sabuwar kungiyar kwallon kafa ta kasar amurka da ake kira bethlehem steel fc da ke a jihar california gisi ya koma da wasan sa amurka ne bayan ya bar wata club din makaranta da ake kira new england revolution academy sai kuma sai kuko ne dan shekaru 20 da haihuwa wanda shi kuma ya kammala wasan sa a wani karamin club din kasar holland sabon ministan wasanni mai jiran gado a kasar ghana ni latif van ya ce ba zai zama ministan kwallon kafa kadai ba zai mai da hankali ne a fannoni daban-daban na wasa shekaru da dama kenan ake zargin ma'aikatan ministan wasanni da yi wa sauran fannonin wasa riko tsakanin kashi a cikin kasar shi ko sabon ministan mai jira ni latif van tsohon dan jarida kuma mai shirya damben boxing ya bayyana wa kwamitin tantance ministoci a majalisar dokoki cewa zai kula da duk fannonin wasa daidai wadida akwai alamar lokacin aikin babban kotun super eagles sunday olise na gwamnan tsohuwa karshe idan har jawabi da wani kusa na hukumar nff din ya yi tasiri sunday olise wanda ya dauki aiki a bara daga steven keshi yana cacar baki da hukumar nff da wasu da ya dauke su makiya wanda suka taba wasa tare da ba masu sha'awar kwallon kafa a najeriya a cikin wannan lokaci da olise ya dora wani bidiyo a kan shafinsa na zumunta inda yake cewa wasu da suke masa magana a don ya gyara zamansa yake kwatanta su da mahaukata tare da yi wa manya tuhume-tuhume akan kulla cuwacuwan 'yan wasa a cikin kungiyar ta super eagles a fadar wannan babban jami'in nff ya ce dole ne da ya tafi saboda steven keshi dai bai irin wannan fade-fade ba amma duk da hakan ya tafi ga sharhin murar amurka da zai bayyana ra'ayin gwamnatin amurka cin zarafi da kuduntawa na bambancin addini na karuwa a faɗin duniya a kasarinsa akan 'yan tsiraru kudantawar ta shafi kiristoci da suke gabas ta tsakiya da yazidawan kasar iraki da masu addinin bahai da ke iran da masu addinin hindu a pakistan da bangladesh da musulmi a india da 'yan suni a inda 'yan shiya suka fi yawa ko kuma 'yan shiya a wuraren da 'yan suni suke da rinjaye wannan barazana a bayyane take kuma tana nan daram in ji mai ba da shawara ta musamman a kan tsirarun addinai a kasashen gabas ta tsakiya da yankunan kudanci da tsakiyar asiya nox thames 'yan ta'adda da ƙungiyoyi da ba ƙasashe ba ne irin su isil da ƙungiyar nusra da alƙaida suna cikin waɗanda suka fi tsanantawa masu tsirarun addinai amma akwai mutanen da ba kungiyoyi ba ne da suke kai hare-hare kan mabiya wasu adinai da ba irin nasu ba ne kuma abin takaici ne a wasu wurare da dama gwamnatoci na ci gaba da takaita 'yancin yin addini karewa da yada 'yancin yin addini a fadin duniya shine gimshikin manufar amurka dangane da harkokinta na kasashen waje ba wai kawai yin hakan ya dace ba a'a shi ne ma abu mafi a'ala in ji mai ba da shawara na ta musamman knox domin tana taka rawa wurin taimakawa da samun al'ummomi masu ɗorewa da kawo ci gaba mai kuzari duk inda mutane suke fuskantar kudintawa saboda addini amurka tana aiki gadan-gadan ta samo hanyoyi ba da taimako misali amurka tana matsawa gwamnatoci akan su yi wa tsarin mulki da dokokin kasar surgaran bawul domin masu tsirarin addini su samu walwalar yin ibadarsu ta yin amfani da karfin soji kamar kai hare-hare ta sama amurka tana ba da kariya ga tsirarin addinai yadda masu binsu za su ci gaba da kasancewa a wurarensu na asali amurka tana ci gaba da ba da taimakon jin kai wa siriyawa da 'yan iraki da suka hada da masu gudun hijira da waɗanda suka rasa mahallansu da zumna tsugunar da waɗanda ba za su iya komawa gidajensu na ainihi ba amurka tana ƙarfafa ƙasashen gabas ta tsakiya su ilmantar da al'ummominsu akan mutunta haƙƙin mutum da 'yancin yin kowane addini haka ma ana ƙarfafa gwamnatocin yankin su ɗauki matakan kare masu tsirarun addinai lokacin bikinsu da kuma yin tarukan da suka jibanci su Amurka ta bakin shugaba Barack Obama za ta ci gaba da yin aiki da haɗin kan wasu domin ƙalubalantar waɗanda suke danne tsirarun addinai da musgunarwa da ba shi da kwatanci. Kowane mahalukin duniya yana da haƙƙi da mutuncin yin ibadarsa da walwala ba tare da jin tsoro ko ana yi masa kurari ko ta'addanci ba. Sharhi muryar Amurka kenan da ya bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. To kafin mu kai ga rufe shirin namu ga labarai amma wannan karan a takaice. hukumomi a arewa maso gabashin najeriya sun ce wasu tagwayen hare-haren kunar bakin wake sun halaka mutane da dama a wani sansanin 'yan gudun hijira waɗanda suka kai hare-haren sun tarwatsa kansu ne a sansanin 'yan gudun hijira da ke dikwa wanda ke dauke da dubban 'yan gudun hijira da suka fice daga gidajensu domin tserewa rikicin boko haram da safiyar jiya talata ne maharan suka shammaci sansanin 'yan gudun hijiran sai dai ba a samu cikakken bayani kan harin ba saboda rashin kyawun hanyoyin sadarwa a yankin dakarun haɗin gwiwar ƙungiyar tarayyar ƙasashen afirka a somalia sun yi gargaɗin cewa mayakan al-shabab na shirin yin shigar burtu ko kuma wato ɓadda kama domin su kai hare-haren ta'addanci rundunar dakarun mai suna amison ta ce ta samu bayanan cewa mayakan na al-shabab za su saka kaya ko kuma uniform ɗin soja domin a ɗauka su wato sojojin ainihi ne da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma gobe allah kai mu za ku ji abokan aikin madauke da wani sabon shirin yanzu a madadin muhammad lalo da ya taya na gabatar da shirin da miss julie gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni da injiniyan mr dan maryam dauda ke cewa ku kwana lafiya